Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les spirits étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous êtes là en bonne santé et bon moment. ‘Yan uwa barkan ku da waraka sannan barkan ku da wannan lokacin da fatan kuna nan cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya, laisa ka amin. ‘Yan uwa yau na zo mana da kalmomi daban-daban amma ba kamar yadda muka saba da kalmar guda ɗaya muna mata conjugation ba. Wannan kalmomin gaba ɗayan su suna magana a kan mutum na farko wato premier person au singulier kamar kai kake magana sannan abinda nake so cikin kalmomin nan kowa ya duba ya gani kalmar da yake bukatar zamu yi conjugation ɗinta ya rubuta mana a ƙarƙashin da ake rubuta ra'ayi ga kalmar da nake so a yi conjugation ga kalmar da nake so a mana conjugation din ta gaba daya to da haka zan duba wanne suka fi yawa waɗanda zaɓin su yayi yawa to su ne za mu yi conjugation din kalmar da suka saba akan darasi mai zuwa insha Allah don haka ba tare da bata lokaci ba yanzu za mu je mu duba kalmomin da nake tafe da su domin suna matukar amfani sosai don wa idan yau ne farkon haɗuwarka da tashar makaranta tv mun daɗe muna koyar da yaron faransanci to sai ka yi ƙoƙari ka danna alamar sabone sannan ka ƙara danna alamar ƙararrawa ta ne za ta baka dama a duk sanda muka saki darasi zai iso gare ka insha Allah don haka mu je mu fara darasi ok za mu fara karatunmu da haka kowa ya kokari ya dauko estelo ɗinsa da kaye ya ajiye kusa da shi duk kalmomin da ya ji to sai kokarin ya rubuta ya ajiye je voyage je voyage kamar ina bulaguro je voyage ina bulaguro je kondi ina tuki je kondi ina tuki ya kasance ko na mota ko na mashin je kondi ina tuki je ko je ko ina kudu je ko ina kudu je mange je mange ina ci je mange ina ci je li ina karantawa je li ina karantawa je parle je parle ina magana. Je parle, ina magana. Je regarde, ina kallo. Je regarde, ina kallo. A yayin da gashi kana kallon darasin da nake bayarwa, je regarde, wato present kenan kake magana. In kana kan kallo, je regarde, ina kallo. Je travaille, ina aiki. Je travaille, ina aiki. Je chante ina waka. Je chante ina waka. Je danse ina roa. Je danse ina roa. Je dors. Je dors ina bachi. Je dors ina bachi. Je dors ina bachi. Je pense Je pense ina tunani. Je pense wato kaman ina tunani akan wani abu watakila ko nan gaba ko kuma wani abu ne wanda ya riga ya faru ya wuce ban ji daɗinsa ba to ina tunani kenan je pense je marche je marche ina tafiya je marche ina tafiya je joue ina wasa jeju ina wasa joue, ina wasa bois, ina sha bois, ina sha je dessine, wato kaman desin kaman ka zane je desin kaman zane wani abu ne wanda kana kokarin ka masalta shi shine desin wato kaman zane je dessine zane j'écoute ina saurare j'écoute ina Sorari. j'enseigne ina koyar j'enseigne ina koyar je nettoie comment ina gogewa je nettoie je nettoie comment ina goge wani abu kenan shi ne duwa ina goge wani abu je cuisine ina girki je cuisine ina jirki je rêve je rêve kaman idan kana cikin bacci akwai wani abun da zai zo za ka yi tunanin watakila ko ka kusa zuwa saudiya ko ka je can saudiya ko dai mafarki kenan shine ne, rêve ina mafarki jerev ina mafarki Jem ina so Jem ina so je ina bukata Jem kaman so abun kaso shi sosai Jem kuma kana da bukatar abun jem ina so je ina bukata je viens ina zuwa je viens ina zuwa je peux zan iya je peux zan iya je dois zan bi je dois kaman ina bi je dois ina bi idan nake zan kaman zai zamto future ne amma kuma kace je dois kaman ina bi je fais ina yi je fais kaman ina yi yanzu haka ina yin wato kaman ina bada darasi je fais ina yi je di ina fada je di ina fada je sais je sais na iya za mu ce ko zai ce na sani je sais zai tafi akan na sani je sais na sani koko in ka ce na iya duk abu ɗaya ne je sais na iya ko kuma na sani j'apprends j'apprends kaman yanda yanzu kana yi kana kallon darasi wannan ya zamto kaman kana ɗaukawa kenan j'apprends kaman kana koyon yaren faransai a tashar makaranta za a kace je prando saboda a tana cikin lesib waye ja prando kaman ina koya kenan je comprendre ina fahimta je comprendre ina fahimta je comprends ina fahimta je comprends ina fahimta jashit ina siya jashit ina siya jibran ina karba j'apprendre kaman ina koya j'apprends kuma ina karba kaman ana miƙa maka wani abu ne kana karba j'achète ina siya je prends ina karba j'apprends kuma kaman ina koyo je ina bayarwa je ina bayarwa to yan uwa a duka duka darasin namu nan zai sai akan kalmomin da muka zo da su to kamar yadda na gaya muku kowa ya yi kokari ya rubuta kalmar da ya fi so darasi mai zuwa ya zo a kan conjugation ɗinta wanda za ta yi magana a kan mutum na farko na biyu na uku da mu da ku da su to don haka koya ya yi ƙoƙari ya rubuta kalmar da ya fi so da haka insha Allah kamar yadda na gaya muku yan uwa waɗanda suka fi yawa su ne za mu ɗauko kalmar su kuma za mu kunshige zan ɗinta to an wa ina kowa fatan alkhairi sannan ina cewa Allah ya sake haɗa mu da ku an wani sabon darasi kamar yadda na gaya muku akan kalmar da kuka fi zaba da haka ina ce muku rewar operation ku